Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. ko da yake kididdigar da hukumar kwadago ta fitar na baya-bayan na ajiyar juma'a na nuna an samu karin sabbin ayyuka 559 a cikin watan mayu adadin da ya kasa da sama da 100 a kan kiyasin da masana tattalin arziki suka yi amma nan da nan shugaba joe biden ya nuna wannan nasara ce muna tafiya mai kyau tsare-tsarenmu na aiki kanin ba za mu ja da baya ba in ji biden yana faɗa a wani jawabi da ya yi a jiya juma'a da safe yana mai cewa mun samu ci gaba musamman sama da wata guda da ya gabata lokacin da aka samu karancin ayyuka fiye da abin da aka yi hasashe da yake jawabi a rehoboth beach a delaware Biden ya yaba wa Amurkawa da kuma shirin farfado da tattalin arziki da gwamnatin sa ta kirkiro game da wannan nasarar da aka samu. babu wani tattalin arziki a duniya da ke bunƙasa cikin gaggawa irin namu in ji biden ya ce babu wani tattalin arziki a duniya da ke kirkiran aiki irin namu kana ba haka kawai ne aka cimma wannan nasarorin ba haka zalika ba daɗin kai ba ne muka fi kowa illa haɗin kan da amurkawa suka bayar wurin yaƙi da cutar covid-19 da kuma wurin rufe huska da karɓar allurar rigakafi a jiya juma'a daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta cdc rochelle bolensky ta yi kira ga iyaye da su yi wa 'ya'yansu ga kafin covid-19 yayin da hukumar ta ta fitar da wani nazari da ke nuni da cutar na bazuwa tsakanin matasa da aka kwantar da su a asibitoci. Binciken na CDC ya nuna cewa an kwantar da matasa masu shekaru goma sha biyu zuwa goma sha bakwai a asibiti da cutar COVID-19 a Amurka daga watan Janairu zuwa Afrilun wannan shekara. Kashi ɗaya cikin uku na waɗannan matasa na kwance ne a sashen kulawan gaggawa, kana wasu a cikinsu an ɗora musu na'urar numfashi, sai dai babu wanda ya mutu a cikin wannan yanayi. A wata sanarwa a jiya Juma'a, Walensky ta ce ta yi bakin ciki da wannan adadin wanda ke nuna kwayar cutar ka iya yin illa har ma a cikin matasa. Ta ce za a iya dakile wannan lamarin cikin sauki. Kana rahoton ya bada kwarin gwiwa ga matasa da ma balagaggun su yi allurar rigakafi. Daraktar ta CDC ta gargaɗi ba iyaye kaɗai ba har ma da 'yan uwa da abokan arziki da su karu da ita su yi wa matasan magana akan muhimmanci yaƙi da cutar kana su ƙarfafa gwiwarsu su yi rigakafin. jiya juma'a kungiyar tarayyar turai ta sanar da haramta wa jiragen sama daga belarus ratsawa sararin samaniya tarayyar turan kada ta haramta musu sauka filayen jirage a kasashe mambobinta a wata sanarwa jami'an kungiyar tarayyar turan sun ce dukkan kasashe mambobin kungiyar za su hana wa kowane jirgi daga kasar belarus izini sauka da kuma tashi a sararin saman yankunan su ciki har da jiragen dakon kaya na kasuwanci haramcin zai fara aiki ne cikin daren jiya juma'a agogon tsakiyar turai wannan matakin martani ne ka abin da ya faru a ranar 23 ga watan mayu inda kasar belarus ta yi amfani da jirgin yaki ta tilastawa wani jirgin fasinjan ireland na ryanair sauka a cikin kasar wanda yake kan hanyarsa zuwa lithuania jami'an belarus sun sauke wani dan jarida mai adawa raman pratasevich a cikin jirgin kana suka ci gaba da tsare shi tun lokacin hukumar kula da harkokin sufurin jiragen sama na yankin aero control ta ce jiragen saman fararen hula 400 ne suke jigila zuwa belarus jiragen nahiyar turai da dama ciki har da lufthansa da sas da kuma air france sun riga sun sanar cewa za su dakatar da tashi zuwa kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a bankin duniya ya faɗa cewa ya dakatar da biyan kudaden ayyuka a ƙasar bali na ɗan lokaci bayan juyin mulkin sojoji yayin da mutumin da ake sa ran zai zama firaminista yake kashe di cewa azawa ƙasar takunkumi zai ƙara dagula al'amura matakin bankin duniya ya kara matsin lamba akan shugabannin sojan malin biyo bayan sanarwar babban mai taimaka mata a kan tsaro wato faransa da ta bayar a ranar alhamis cewa ta dakatar da aikin haɗin gwiwa da take yi da sojojin mali domin matsa lamba kasar ta koma kan turbar mulkin farar hula juyin mulkin sojojin da ya hambar da shugaban wucin gadi na wancan mako shine na biyu a cikin watanni tara da ya janyo tofin allah wadai daga kasashen duniya kana ana jin tsoron rikicin siyasar zai raunana yaƙi da ayyukan 'yan ta'adda a yankin masu ikirarin musulunci a ƙarshe facebook ya faɗa a jiya juma'a cewa zai dakatar da shafin donald trump tsawon akalla shekaru biyu domin ci gaba da takunkumin da aka ɗora wa tsohon shugaban ƙasar amurka bayan da aka gano shine ya iza hargitsin nan na ranar shida ga watan janairu a majalisar dokoki a ƙarshen wannan lokacin za mu duba abin da masana za su faɗa akan kofar gabar kare lafiyar jama'a ta kau in ji mataimakin shugaban facebook nick clegg Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu mai da hankali kan hatsarin jirgin saman sojin saman Najeriya da ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan hafsoshin mayakan ƙasa Laftanar Janaral Ibrahim Attahiru da wasu hafsoshi guda goma. Toma Dalla. aka yi jana'izar babban hafsan hafsoshin mayakan najeriya kenan laftanar general ibrahim attahiru a makabartar sojojin najeriya da kenan birnin abuja kafin dai a yi jana'izar tasa sai da hafsoshi da kuma makarraban gwamnatin najeriya suka yi jawabi daban-daban amma dukkaninsu sun yi jawabin cikin hawaye alal misali babban hafsa mai kula da harkokin tsare-tsaren hedikwatar sojan najeriya general ben ahonatu da kyar ya kammala jawabin sa cikin kuka kazalika shi ma babban daraktan harkokin addinin islama na rundunar sojan najeriya ya yi jawabin nasa ne cikin hawaye sharaf ጦር ወደቂ የሚነብሩ ወልአደ ከመ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كذلك شيما tsaron Najeriya General Bashir Magashi ya yi ta inda inda tare da taraddadi da kuma juyayi da kyar ya samu ya kammala jawabin nasa. Lieutenant at Attahiru was an icon of professionalism, bravery, and discipline. General Atahiru dai ya ɗauko hanyar murkushe 'yan ta'addan Boko Haram tare kuma da ƙara inganta walwalar sojoji. Domin ko a ranar sallah da ta gabata, ya je shiyar arewa maso gabashin Najeriya inda ya ziyarci dakarun a filin daga kuma da kansa yake sanya musu abincin sallah tare da ƙaddamar da wasu gine-gine da aka yi wa mayakan kama abin da margayen ke cewa a wancan lokaci. Eh, makasudin wannan kaddaba da wannan gine-gine shine a taimaka sojoji yan san hito daga daji samu su huta akwai abin da ake cewa rest and recreation su zo su ma su huta daga nan su kara komawa bakin daga a ci gaba da aikin da ake yi dan kuma an yi wannan dan za a kara fadadawa nan gaba ma za mu samu yawancin wayannan ku gina musu duk birgitsin da ka sani a nan. kasuwar janar attahiru dai ya sake tada muhawara sabo fil akan wannan haɗarin jiragen saman sojin saman Najeriya. Da wannan shine karo na uku a cikin watanni uku a 'yan tsakanin nan. To kome masana ke cewa akan haka? Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya. Ajinsa ɗaya da General Attahiru a makarantar horar da sojan Najeriya ta NDA da ke Kaduna. Kuma ƙwararre ne akan sha'anin jiragen saman sojan Najeriya. na farko dai abin da za a ce wannan hatsaruri da aka dinga samu na jiragen jirgin saman soja dole ko kai wane ne ya tayar maka da hankali saboda shi jirgi especially jirgi na zamani yanzu wato an kai lokacin wanda yake jirgi shi kanshi baya da hatsari idan kaga jirgi yana samun hatsari to wasu abubuwa ne wanda yake kamata a yi ba a yi ba lokacin da bature ya fara tuko jirgi a lokacin an yi su mai hatsari abu kaɗan ma zai rikito da jirgi amma da kimiyya da fasaha ta kai kai yanzu kana ci ana iya cewa a cikin duka hanyoyin da dan adam zai yi amfani da shi ya tafiya daga nan zuwa nan ba wanda ya fi inganci ya fi rashin hatsari kamar jirgi ina gani zan iya cewa hatta keke wannan tafi jirgi hatsari to shi yasa ce amma inda aka kai dinnan idan akwai wasu abubuwa wanda ya kamata ko wurin matukin ko kuma gyara da aka ce a yi ko kuma wasu dabaru wanda yake shekara da shekaru an koyi su cewa an koyi su cewa za su iya rage hatsari idan ba abin to ake samun matsala to shi menene rundunar sojan najeriya ke yi daidai ko ba daidai ba da har ake samun irin wannan akasi har ila yau ga group captain sadiq garba ba kawai akan wannan hatsarin jirgi ba in aka duba tarihi abubuwa hudu ne ko biyar za su sa jirgi ya samu hatsari na farko shi dan adam wanda ke tuka jirgin me yayi kwarewan shi me yayi iyawan shi wannan kaga ko mota ce ta tafiya da kasa ko akan keke ne wanda bai iya hawan keke ba zai yi accident wanda kuma ya dade yana hawan keke ya san yadda zai ya sai da zai bauɗi nan ya fada nan ya bauɗi nan ya fada nan keke kai shi inda zai kai to kaga na dan adam kenan abu na biyu shine shi kanshi karfen mashin din shi jirgin ana ana duba gyaran shi a yi canjin wasu abubuwa da ya kamata a yi saboda jirgi yawancin jirgi ko ma na soja ko ba na soja ba yana da wani lokaci kowane jirgi yana da wasu awowi wanda yake idan ka yi amfani da shi na wannan awa ɗin kai ko aje shi kai ba ma tuka shi ba akwai wasu abubuwa na jirgi wanda su waɗanda suka yi jirgi za su ce maka bayan lokaci kaza ko kuma bayan an yi amfani da jirgin nan na awowi kaza a canza wannan abun ko a cire wannan abun ko kuma a dawo mana da shi masana'antar inda aka kira jirgin duka akwai irin wannan gyara to abu na biyu kenan idan ba a yin wannan za a iya samun hatsari abu na uku wanda zai iya faruwa a samu hatsari to shine wannan za a iya cewa shine abu kamar na yanayi akwai iska akwai ruwa akwai wani tsawa ko kuma akwai wasu hatta tsuntsaye da suke tafiya haka a cikin abun nan akwai lokacin da tsuntsu zai zo ya bugi gilashin jirgi ko kuma ya shiga cikin wannan kwarkwadon da take injin jirgi din ta sama jirgin cikin matsala to kaga wannan ba abin da shi eh, matukin jirgi ba za ka bashi wannan ba ko da yake kuma ko a nan din ma matukin jirgi da masu sauran da suke taimaka matukin jirgi suna da abin da za su iya yi saboda me kaga kuma kimiyya ta sa yanzu akwai masanan wanda za su iya duba su ce maka a Kaduna ko a Abuja ran talata rana kaza ga wata da yamma wurin karfe kaza haka za a samu wani babban iska ko kuma za a samu wani babban ruwa wanda yake zai zama hatsari to kaga wannan din shi wanda zai dauki jirgin ya kamata ya nemi wannan bayanan menene zai zama yanayi a wani lokacin da zai to kaga zaka iya to amma kuma duk da hakan akwai lokacin da zaka tashi yanayi ba hadari ba ruwa kwaram sai ya zo saboda kuma da muke nan kasa za ga wani lokaci ba hadarin ruwa zai zo to amma abin da nake nufi akwai abin da kimiyya ko fasaha zai rage akai to kaga a cikin waɗannan abubuwan idan aka je aka bincika za a ga cewa ko dai rashin iyawan dan adam ko kuma rashin gyaran jirgin ko kuma yanayi a ciki yana yawa a cikin ukun nan dole za a samu kuma wani lokaci zai zama duka guda uku ne suka haɗu suka kawo wannan hatsarin so wannan ba za mu yi a kan wanda suke bincike ba bincikensu ne zai kawo captain bala jibrin ƙwararren matuƙin jirgin sama ne a nigeria wanda ya shafe sama da shekaru arba'in yana abu ɗaya yace ce yawan jiragen hadirin saman sojojin saman nan fa abin dubawa ne. Jiragen sojoji suna hatsari an yi kamar guda uku a cikin lokaci kankani. To na farko dai shi hatsarin jirage na soja binciken su a sirrance suke duk abun saboda akwai abin da ya shafi security to amma a matsayin mu masana kuma yan kasa mutum yana shekara da sittin da ya wuce a ce yana jin tsoron wani abu to za mu faɗi gaskiya abun dubawa ne dan amuna mu na farar hula na civil aviation idan kasa aka samu accident ɗaya biyu uku to abun dubawa ne sai a shiga wannan CAA sunan ma'aikatar da take kula da wannan abubuwan ana kiranta CAA a Najeriya ana ce mata NCAA wato wato Nigeria Civil Aviation Authority. Za a je a bincike wani laifi CAA take da bata kula da abubuwa to sojoji masu duba kansu da kansu abu ne wanda mutane suna mutuwa manyan sojoji suna mutuwa matasan sojoji suna mutuwa kuma soja soja ne a yanzu muna bukatan kowane soja ya abin da ya kamata ya saboda halin da kasa take ciki dan haka lalle hukumar air force na najeriya su tsaya tsayin daka su duba yadda ake training din pilotin su training a aviation yana da mahimmanci sosai ko na soja ne ko na farin hula su tsaya akan training din su maintenance din jirgi ba a katin kwanas wato a yankicin a yankicin ba a maleji a maintenance jirgin sama. To yanzu ko me ya kamata rundunar sojan sama ta yi a halin da ake ciki? har ila yau ga group captain sadiq garba shehu rundunar sojan sama shine su yi la'akari kuma su amsa kowane aiki kowane aiki akwai ran ake cin sa'a akwai ran da ba a cin sa'a abu ne mai bakin ciki wanda ke su dai sojan ah, sama na najeriya a 'yan kwanakin nan ba su samu sa'a ba to shi abu idan ya taso idan kana neman maganin shi magana na farko shine kai kanka ka yadda kanka cewa kai ina da matsala idan baka yadda kana da matsala ba to samun mafita yana da wuya so su runduna ya kamata san cewa ai matsala masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin solomon abu wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan. Manuniya. Manuniya. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki ɗaya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa satar kudaden al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba muka ce gwamnatin tarayya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Idan masu sauraro za su iya tunawa a kwanakin baya muka zo muku da labarin garin Oyoko Efidiasi a jihar Ashanti daga kasar Ghana a cikin shirinmu na da dangare shirin da muryan Amurka ke dauko labarin yadda aka kafa zangonnai ta sai dai bayan gabatar da labarin garin Oyoko Efidiasi a cikin shirin da dangare labarin ya yi tasiri matuka har ya kai ga nasarar samun bahaya a garin wanda babban kalubale kalubale ne ga mutanen garin Oyoko. A halin da ake ciki yanzu ana gyara kuma titunan garin. Akan haka Alhaji Isa Muhammad Wafa ya mika godiya ga tashar muryan Amurka da gabatar da labarin zangon Oyoko efijiasi da ke jihar Ashanti a nan kasar Ghana. Bayan godiya ga Allah ya salati zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sunana Alhaji Isa Malam Wafa daga garin Oyoko dan alhaji abdullahi baiki dan jibrin gimba dan ali sarauta dai farko kakan namu ne bayan sun zo hausawa a cikin zangon fija suka sauka suka ci raurin that was 1907 suka zo wurin annan kasa suka zauna a wurin su 1907 bayan wurin 1910 annan kasa suka ce waɗanga hausawa 101 mutanen kirki ne zaman da suka yi da shi bari su zo su ba su wuri su zauna da suka suka yanka wannan kasan suka ba su hausawa zalla ne ba san barge ciki ɗari da daya suka zauna zamanin gwamna fila 1910 an ka zo an ka sa musu bandin ka ku ke tare nan ku zauna nan ku ya da zangonku ku abin da muka san su dai aiki biyu ne yawan karatun Kur'ani da kuma sana'ar su ne goro su sai su da shi. Bayan haka shi kakan namu wanda ake ce mai jibrin hausawa suka nada shi sarauta ai dade yana mulki da ya kusa shekara 60 lokacin ba a haife mu ba yana mulki je ta tu kuma allah ya masa rasuwa an ka dubiya kuma shi kuma mahaifinmu wanda ake ce mai abdullahi lakabinsa ne baici malam baici kowa ya san sa malam baici shi kuma ya ce da mulkinsa hal ya kai 2020 ga 1 september allah ya masa rasuwa to an ka dace gidan kuma aka ce ni kuma alhaji isa isa malam wafa ni ba an ka dubiya ni biskan mazauninsa yi tsawon lokaci da wani taimako bai fitowa wani wurin ya zo su yayin namu da yake ta fama da garin nasu shi mahaifin mu hasatan masallacin jima'an garin shi ya fama ya kai ya kai makarantar garin tun da suka zauna iyayensa ke yi ya zo ya kai kansa shi na ke yi yake ta fama bayan wannan zuwan da ka zo kai da dan uwana kuka tattauna kai magana kan abin da ake bukata na taimako na ci gaba na ce maka yi eh, an samu ci gaba dalili bayan wannan maganar akwai wani disin da ya zo a kan mulkin tawagar npp ana ce mai onabu Ajikun. a zamanin sa dai mun gan azamuna public toilet an shekaru da yawa cikin garin ga sai a shiga daji sai dai yanzu kuma da zamani kowa ke yin nasi a cikin gidansa amma yanzu wanda yake na gari ne na community dai insha Allahu wai mutum in yayi abu ka yaba wannan dishin nan ya taimaka an gina mana toilet kuma talatin kuma hal an kafa an rufe ana cikin aiki kuma na da imani ma za a karkare bayan kun zo kun magana da shi kane nan kuka je kuka yada da rediyo to bayan shi muka ga wannan ci gaba a halin yanzu haka ma da nake magana in duba kan titin mu akan da mulkin npp ana gyara mana hanya an bude hanya ta yi kyau hanya ta yi girma duk wanda bai da godiyar abin da an kai mai to bai gode ma Allah mun gode ma voice of america sai kokari wannan lokacin sa'anan kuma so da kuma a sake ci gaba don muna da makaranta muna neman taimako yadda zai ci gaba muna neman taimako hospital muna neman taimako school ma a cikin gari makarantar da shi mahaifin na wanda ake ce mai sarki abdullahi bai shi ya kokari ya karbi filin makaranta ya ajiye ya gina wadansu classroom ya yi kokari kuma dai an je buga blocks an ajiye an rufe ce da wannan classroom biyu ana dai dabara ciki ana neman taimakon da za a gina sa don takardar makarantar na gidan bisa ne rediyo na taimako yana kawo alheri cikin gari yana bari kuma a ci gaba don dai da an kai farko voice of america bayan sa ne tukun muka gan talent kuma ana muna hanya akan gwamnati mun san bayan wangama ma in an yada alheri Nimatu Abdullahi Yamboni Alfa Radio kuma si gana. Zoran matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. To wallahi su sani ne 'ya'yan talakar da suke ko uwan su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu eli Kaya. Ku kasance da muryar Amurka. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, A da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.